Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. A radiyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Talata, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin nan na mu a yau daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya Shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron zu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Iran ta miƙa ta'aziyya ga ƙasar china kan faduwar jirgin fasinja a ƙasar a jiya litinin hakakin sojojin kasar yemen ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kai hare-hare kan kasar saudiya har sai ta dakatar da yaki a kasar sannan za ku ji cewa jagoran jin hali musulunci na iran ya ce tattalin arzikin iran ba dogara a kan daukewa kasar takunkuman tattalin arziki ba yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta miƙa ta'aziyarta ga mutanen ƙasar china dangane da faduwar jirgin saman fasinjan ƙasar kan yankin tsaunuka na wuzhu daga kudancin ƙasar wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 133 da suke cikin jirgin ajiyar litinin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'ida khatib zade yana faɗar haka ajiyar litinin ya kuma kara da cewa gwamnati da mutanen ƙasar iran suna jimami tare da ƙasar china da kuma iyalan wa'anda abin ya shafa a ƙasar ta china jirgin fasinjan samfurin boeing 737 yana ɗauke da fasinjoji 123 da kuma ma'aikatan jirgi tara a lokacin da ya yi hatsarin a kudancin ƙasar ta china amma har yanzu gwamnatin ƙasar bata bayyana sababin hatsarin ba kakakin sojojin kasar yemen yahya sari ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa har zuwa lokacin da ƙasashen za su dakatar da yaƙi a kan kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto yahya sari yana faɗar haka a jiya litinin a wani taron manema labarai da ya kira a birnin sana'a babban birnin ƙasar ta yemen har ila yau yahya sari ya kara da cewa a fagen fama kuma sojojin kasar yemen sun kashe sojojin kawancin saudiya kimani dubu ashirin dubu goma daga cikinsu na kasar saudiya ne sannan wasu dubu da ɗari biyu kuma na haɗaɗɗen daular larabawa hare-haren dai na mai da martani ne kan hare-haren da jiragen yakin saudiya da ƙawayenta suke kaiwa kan fararen hula a ƙasar ta yemen halin yanzu dai yakin ya shiga shekaru takwas kenan ba tare da kawancin saudiya ya sami nasara kan maido da abdurrabbu hadi mansur kan kujerar shugabancin kasar wanda shine manufar fadawa kasar da yaƙi a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 jagoran junjin halin musulunci atullahi imam said ali hamna'i ya gargadi. jami'an gwamnatin kasar kan sanya sharaɗi na cire takunkumin da aka sanya wa kasar wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar iran yana mai cewa kamata ye a tafiyar da ƙasar ta hanyar da ba za a cutar da ita ba imam hamna'i ya bayyana hakan ne a jawabinsa na sabuwar shekara ga al'umman ƙasar iran kwana guda kacal bayan ya fitar da saƙonsa na news inda ya ayyana sabuwar shekara ta farisawa a matsayin shekarar samar da ilimi da samar da ayyukan yi a cikin al'amuran tattalin arziki batu mafi muhimmanci samar da gidaje in ji jagoran a cikin jawabinsa na ranar litinin ya ƙara da cewa wannan shine dalilin da ya sa ya bayyana wannan batu a cikin sako na ranar nerus ga al'ummar ƙasar Iran. Ayatollah Hamna'i ya ce domin shawo kan matsalin tattalin arzikin da ƙasar Iran take fuskanta babban abin da ake bukata shine ci gaba zuwa ga tattalin arzikin da aka dogara da shi a cikin gida wanda ke nufin tsarin tattalin arziki wanda yake dogara da ilimi ke taka rawa a dukkanin fannonin samar da kayakinsa. Jagoran ya bayyana cewa akwai kamfanoni kimani dubu bakwai na ilimi a ƙasar Iran. wanda za su iya samar da ayyukan yi kai tsaye kimani dubu ɗari uku. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic ya shirya gabatar da rahoton ci gaba da nuna kyamar addinin musulunci a duniya ga taron majalisar ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic karo na 48 kamfanin dillacin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa rahoton da oic za ta gabatar zai bayyana matsalar 'yan gudun hijira da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da na 'yan ta'adda da kuma kalaman kyama da wasu kafafen yada labarai ke yi a kan musulmi da kasashen musulmi waɗannan su ne muhimman abubuwan da suka ƙara haifar da yaɗuwar kyamar musulmi a duniya a shekara ta 2021 rahoton ya kuma bayyana cewa nahiyar turai ce ta farko a wajen yawan masu kyamar addinin musulunci sai kuma asiya da arewacin amurka rahoton ya ce ƙasashen faransa da birtaniya ne suka fi yawan masu kyamar addini musulunci a yayin da india da sri lanka kyamar addinin islama ke karuwa saboda takun saƙa tsakanin mabiya addinin buda da kuma musulmi na rohingya rahoton ya nuna cewa hare-hare masu tsatsauran ra'ayi kan musulmi sun ragu a amurka haka kuma a sassan duniya daban-daban sun shaida karuwar kyamar islama yayin barkewar annobar covid-19 wasu shafukan yanar gizo da shafukan sada zumunta sun zargi musulmi da yada cutar ta covid-19 saboda sallar jam'i masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Inda za mu kawo muku bayanai dangane da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya wanda kuma ya ɗauki hankalin mutane da dama a cikin makon da muke ciki da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro har yanzu dai wato yakin kasar ukraine shine labarin da ya fi daukar hankali a kasashen duniya a cikin makonni da suka gabata don haka a cikin shirmu na yau ma za mu dubi wani bangare na rikicin kasar ta ukraine wanda muna iya cewa a hankali a hankali rikicin yana sauya al'amuran siyasa da kuma tattalin arziki da kuma wasu abubuwa da dama na tsarin zamantakewa a duniya gaba daya A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora ƙasar Rasha bayan da ta kwace iko da wasu yankuna a ƙasar Ukraine. Kafin haka dai ya kamata mu san cewa ƙasashen yamma wanda suka hada da ƙasashen yammacin Turai da kuma Amurka duk sun dogara da ƙasar Rasha wajen samun makamashi wanda suka hada da iskar gas da kuma man fetur. a hali yanzu dai rasha ta shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita kimani dubu biyu daga ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus don sayar da iskar gas ga ƙasashen na turai alkaluma sun nuna cewa da dama da ƙasashen yammacin turai suna sayan kashi 40 cikin ɗari na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha hatta amurka tana sayan man fetur daga ƙasar rasha amma bayan sun yanke shawarar dora kasar rasha takunkuman tattalin arziki wanda ya hada da sayan man fetur da iskar gas na kasar rasha tasirin wannan matakin da suka dauka ya fito a fili a dukkanin kasashen na yamma wa'anda suka hada da amurka da kuma kasashen yammacin turai saboda farashin mai da iskar gas sun yi tashin goron zabi ta yadda ba su tsammani ba wannan ya faru ne saboda kasar rasha tana daga cikin kasashen duniya wa'anda suka fi arziki man fetur da iskar gas don haka janyewar mai da iskar gas na kasar rasha daga kasuwannin duniya ya kawo karancin man a kasuwannin duniya ya kuma haddasa tsadarsu a dukkanin wa'annan kasashe da kuma sauran kasashen duniya domin magance wannan matsalar kasashen yamma musamman amurka sun buƙaci wasu ƙawayensu a kasashen larabawa masu arzikin man fetur da su kara yawan man fetur da suke haƙa wajen rabonsu na ƙungiyar opec ta ƙasashe masu arzikin man fetur don sanya farashin man fetur ɗin ya yi ƙasa a kasuwannin duniya a halin yanzu dai farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya ya kai dala amurka fiye da 130 a wasu wuraren sannan farashin kowane lita na tataccen man fetur a amurka ya fi dala amurka hudu haka ma diesel da sauran dangogin man fetur ɗin a duniya don farashinsu ya yi sama sosai saboda magance wannan matsalar a makon da ya gabata ne shugaban ƙasar amurka joe biden ya kira yarima mai jiran gadon kasar saudiya wato muhammad bin salman bin abdulaziz ta wayar tarho don ya gabatar da bukatarsa ga kasar saudiya na ta kara yawan danyen man fetur da take haƙa a kasuwannin duniya don samun rage faracinsa amma an yarima muhammad bin salman bai yadda ya ɗauki wayar ba haka ma ya faru da shi a lokacin da ya kira sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa amma duk da haka ƙasashen sun buƙaci firayim ministan ƙasar birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara irinta na farko wanda wani babban jami'i na ƙasar birtaniya ya kai ƙasar saudiya tun bayan kisan da yarima muhammad bin salman ya yi wa shahararren ɗan jaridar nan wato jamal khashoggi na ƙasar saudiya a shekara ta 2018 a ƙasar turkiya johnson dai ya sami tarba mai kyau a birnin riyadh babban birnin ƙasar saudiya sannan batun ƙara yawan man da suke haƙa a kowace rana ita ce babbar batun da kasashen biyu suka tattauna a kansu da kasar saudiya da firayim ministan kasar ta birtaniya ya wuce birnin abu dhabi inda ya sami sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan inda suka tattauna batun kara yawan man fetur da suke haƙa don rage farashinsa a kasuwannin duniya wa'annan ƙasashe masu arziki man fetur a duniya dai idan sun yi haka za su fita daga rabonsu wanda ƙungiyar opec ta ƙasashe masu arzikin man fetur ta basu banda haka wa'annan ƙasashen suna buƙatar wasu abubuwa daga wa'annan ƙasashen yamma yarima muhammad bin salman dai yana son kasashen yamma su daina mata kallo a matsayin ƙasa wacce take take haƙƙin bil'adama a duniya ganin yadda take jagorantan kawancen da suke yakar mutanen kasar yemen shekaru kimani takwas da suka gabata sannan suke ci gaba da killace kasar daga sama ruwa da kuma ƙasa wanda ya kai ga karancin abinci da mutuwar mutane. banda haka har yanzu batun kisan jamal khashoggi ta kare ba banda haka ƙasar saudiya ta kashe mutane 81 a cikin kwanakin da suka gabata don abin da ta kira wai 'yan ta'adda mafi yawan wa'anda aka kashe din 'yan shi'a ne daga lardin katif na ƙasar ta saudiya banda hakan gwamnatin ƙasar amurka wacce bata amince da shugabancin nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela ba tun shekara ta 2019 bayan ya ci zaɓen da aka gudanar a shekaran. Amma bayan fara yaƙi a Ukraine da kuma takunkuman da Amurka da ƙawayenta suka ɗora a ƙasar Rasha, Amurka ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa ƙasar Venezuela don tattauna yadda za a ɗagewa ƙasar takunkuman sai da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma sharaɗin cewa za ta wa Amurka ɗanyen man fetur. tun shekara ta 2019 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump ta ɗora wa ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani bayan da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar sannan shugaba maduro ya lashe zaben banda haka amurka ta kai ga kwace dukkanin kadarorin ƙasar venezuela a amurka sannan ta naɗa shugaban jam'iyyar adawa ta ƙasar wato guaido a matsayin shugaban ƙasar venezuela amma bayan fara yaƙi a ƙasar ukraine komai da komai ya canza sai kuma ɓangaren jimhuriyar musulunci ta iran wacce tun ƙarshen shekara ta 2021 ne take tattaunawa da sauran ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya ƙasar iran don dawo da amurka a cikin yarjejeniyar bayan ficewarta a shekara ta 2018 tare da manufar tilastawa gwamnatin ƙasar ta iran ta koma kan teburin tattaunawa don a kulla sabuwar yarjejeniya kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma gwamnatin ta faɗi amma hakan bata samu ba a yau fiye da shekaru uku kenan a yanzu dai akwai yiwuwan gwamnatin amurka ta amince da dukkanin sharuɗan jimhuriyar musulunci ta iran na dawowar amurka a cikin yarjejeniyar wa'anda suka hada da cire mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora mata tun bayan ficewarta daga yarjejeniya a shekara ta 2018 wa'anda yawan takunkuman sun kai fiye da dubu guda masu muhimmanci daga cikinsu dai sun hada da takunkuman bankuna wanda ake kira swift wato tsarin hulɗa da bankuna fiye da 200 a duniya wa'anda takunkuman suka hana ƙasar iran taɓa kuɗaɗenta na ƙasashen waje wa'anda suka kai dala amurka fiye da biliyan 100 daga nan sai takunkuman hana sayan man fetur na ƙasar iran wanda shi ma ya takaita sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran amma ya kasa hana ta sai da man kwata-kwata kamar yadda gwamnatin amurka ta lokacin take so wannan kuma ya faru ne saboda ƙasar tana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran wacce bata amince da takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar iran ba saboda sun saɓawa ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya banda haka takunkumin na amurka ita kadai ne ba tare da amincewa sauran kasashe membobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba daga ciki har da kawayen amurka na kasashen turai a halin yanzu dai ana gani mai yiwuwa amurka ta ɗauke iran wa'annan takunkuman don ta fara sayar da man fetur a kasuwannin duniya wanda hakan zai rage farashin man a kasuwannin duniya kuma zai taimakawa amurka ta rage kudaden da za ta kashe kan makamashi da kashi goma cikin ɗari wato kimani dala amurka biliyan 76 masana harkokin siyasa da tattalin arziki a duniya dai suna ganin takunkuman tattalin arziki musamman na makamashi da kasashen yamma suka ɗora a ƙasar rasha zai shafi ɓangarorin biyu rasha za ta yi asara mai yawa amma ba zai rugurguza tattalin arzikinta saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ba kamar yadda ƙasashen yamma suke sawwalawa sannan ƙasashen duniya musamman ƙasashen turai za su gamu da koma baya na tattalin arziki saboda makamashi mai sauƙi da suke samu daga ƙasar rasha za ta yanke da farko za su saye shi da tsada sannan zai haddasa tashin farashin kayayyaki a kasuwanni a ƙasashen wanda kuma zai shafi rayuwar mutanen ƙasashen har ila yau masana suna ganin idan shirye-shiryen ƙasashen yamma kan haramta makamashin ƙasar rasha a duniya bai tafi kamar yadda suke so ba idan an kasa maye gurbin makamashin kasar rasha a kasuwannin duniya mai yiwuwa nan da 'yan watanni masu zuwa farashin gangan ɗanyen man fetur a duniya yana iya kaiwa dala 200 zuwa 300 a kowace ganga a halin yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine kuma da alamun yakin yana iya tsawo har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta ukraine ta ƙi amincewa da sharuɗan ƙasar rasha na dakatar da yaƙi wa'anda daga cikinsu ta miƙa mata dukkanin makamanta ta amince da yankunan donbass da kuma crimea a matsayin intattu yankuna da kasar ukraine ko kuma ba ƙasar ukraine ba sannan da karshe ta amince da cewa ba za ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana eh, Assalamu alaikum BOH Hausa Radiyon Iran ta Musulunci suna na gwani lawan Ali Gamadan Kura Kano. yau na so ku bani dama na yi tsokaci akan tattaunawa da ake tsakanin rasha da ukraine to mu dai muna fatan wannan tattaunawa ta kai ga matsaya samu yarjejeniya tsakaninsu domin mukan kanmu munan kanmu 'yan najeriya to muna ɗanɗana kuɗa wannan yaƙi da suke ciki domin talaka duk abin da suka kitsa suka suka yaƙa to mu fa kan mu take mu talakawa muna fatan allah ya kawo ya yarjejeniya tsakaninsu kuma muna addu'ar allah ya sa haka ya cimma ruwa domin yi dai zaman lafiya aka ce ya fi zama dan kuturu salamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu na tsirawa birnin kebe daga tarayyar najeriya ina son kowa da dama in bayyana ra'ayina game da abin da ke ciminto a ƙwariya ina kira ga hukumominmu na afirka shugabanninmu na afirka da gwamnatocinmu na jihohi da ciyamomi har zuwa kansuloli da masu arzikinmu ya kamata don girman allah da annabi albarkacin wannan watan da ke zuwa don allah don annabi a samu masu tallafa ma waɗanda ba su da shi saboda akwai karancin abinci da karancin aikin yi ga wasu musamman waɗanda 'yan ta'adda sun ka tayar a wurin su sun ka taho wurin da ba su san kowa ba don haka ina kira da masu kuɗinmu musamman ina kira ga masu kuɗinmu na jihar kebbi don girman allah su zo yankin yawuri da zuru su taimakan ma waɗanda 'yan ta'adda sun ka tayar a wurin su za ka gan su ga sunan walakance ba su da wurin zama ba su da wurin kwana ba su da inda za su ji don allah ina kira ga 'yan uwana musulmi a taimaka musu musamman na jihar kebbi na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci radiyo irin radiyo mai albarka. Muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu. Tsokacin da nake son in yi bisa wannan wata ne mai fuskanto mu mai tarin albarka. Muna kira ga mu talakawa mu da kanmu ya kamata mu kyautata mu mu. Wannan wata ne mai albarka na samun lada. makwafcinka ka kyautata mishi da abin da Allah ya fore maka abin da Allah ya fore maka ka kyautata da shi ka bashi bisa wannan wata mai albarka. Ba sai masu hannu da shuni ba mu da kanmu talakawa mu kyautata ma kanuwan mu tsakanin mutum da akwai wanda dara an kai dan wani abu ka taimaka ma makwabcinka ka samu lada ko da da tsagin da biyu ne ka taimaka ma makwabcinka ka samu lada kenan muna kira ga talakawa mu da kanmu kuma muna nisan lada ba sai masu hannu da shuni ba kowa kyautata niyyar shi talaka ya kyautata ma dan uwan shi bisa ga abin da ka sa ga bakinka ka ba dan uwanka makwabcinka shi ma ya taba ya ji salamu alaikum ya muku magana alkasun babalima a har daga jihar agadas assalamu alaikum hausa rediyon musulunci ta iran na so ku bani dama na kira ga manya-manyan 'yan kasuwanmu da masu hannu da shuni da su allah su annabi su taimaka a cikin wannan watan mai gabatowa cikin watan azumin ramadan wanda yake da falala sosai bangaren ciyarwa da sauransu muna fatan a al'umma musulmin nan masu hannu da shuni da 'yan kasuwa za su sauƙaƙa mutane kaya wanda kuma suka sai sai kaya suka ɓoye lokacin kaka to ya kamata ku fito da kayan nan ku sai da su domin yanzu ana tsananin buƙatar abinci a ya kamata ku fito domin kuma ko sayarwa za ku yi kun ci riba da kun sai tiya 500 to yanzu fa sai ta kai ɗari bakwai to ya kamata da allah ku taimaka ku kawo mana sauƙin wannan tsada da ta'addabi al'ummar annabi kuma masu hannu da shuni fatan za ku ci gaba da ciyar da al'umma kamar yadda aka saba domin kuɗin da allah ya baku ba dole zai tambaye ku akan ya kuka gudanar da shi suna na gwani lawan alagamadan na kiraye ku daga nan garin kano state insha allah Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum muryar musulunci Iran. Sunana Sahabi Ibrahim daga Abuja tarayyar Najeriya. Aiwa yana so ku bani dama domin in yi jan kunne ko in yi jan hankali zuwa ga gwamnatin kasar mu Najeriya dangane da abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya a koda yaushe matsalar tsaro ita ce. Dan Allah dan annabi gwamnatin mu ta kasar mu Najeriya muna ba ta shawara ta ɗauka cewa ƙasar Najeriya tana cikin yaƙi ne katangada. Don haka akwai buƙatar ta sa'o makamman yaƙi na daidai da yaƙi sannan ta bawa jami'an tsaro dama dama su shiga lungu da sako sama da ƙasa su kakkaɓe waɗannan 'yan bindigar da suka addabi ƙasar mu Najeriya. Babbar illar da muke fuskanta yanzu ko kuma in ce abun tashin hankali farar hula bai tsira ba jami'an tsaron ƙasar mu 'yan sanda ba su tsira ba sojoji ba su tsira ba kowa ma bai tsira ba to don haka akwai buƙatar a ɗauki wannan abun da gaske da gaske domin su fa mutanen nan kullun dibo suke ina ne aka yi sakaci su je su yi illa wannan wuri so don haka akwai buƙatar a samar da zaman lafiya da dawwamamme shi zai sa tattalin arzikin mu ya ci gaba kasuwancin mu ya dawo noman mu da kiwo da duk wata mu'amala ta mu ta harkar kasuwanci ta cigaban gaban ƙasa ta dawo muna fatan kuma ubangiji Allah yanda kan nuna mana wannan matsala ubangiji Allah ka nuna mana karshen ta Allah kuma ya taimaki gwamnatin kasar mu Najeriya ya taimaki duk shugaban da ke son ya taimaka mana da tausaya mana ubangiji Allah ka muna mafita Allah ka tausaya mana ba don halin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH wato rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina gaisuwa da fatan alkhairi da fatan yadda aka fito lafiya allah ta'ala ya sa a tashi lafiya a yau ni ma ina so ne a sake bayyana ra'ayina dangane da matsalar tashin farashin kayayyaki ni zan kira ne ga 'yan kasuwa na kasashen wanda maimakon duk abin da ya kamata su yi su ga farashi ya sauka ba sa yi domin mu kasar mu ana rayuwa ne wata iriya hukuma ba ta sa hannu a duk wani abu da zai taimaki talaka sai dai fa za ta gwada mai ita mai karfi ce saboda haka kira na ga talakawa su ma su ji tsoron Allah su sassauta da ni da ku da su da mu duka in muka yi hakuri muka sassauta Allah ta'ala zai tausaya mana Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana yanda wannan azumi ya gabato Allah ka sa mu ga farkon shi tsakiyar shi da karkensa lafiya mai magana Suleiman Abdullahi fala daga nan garin Fambegwa rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a tashi lafiya. To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkamu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magara annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam minage garin jos ta kasar nigeria wani tsohon malam makaranta yau malam zai tashi ne kan yi mana bayani akan ma'anar tarbiyya in malam ya shirya bismillah assalamu alaikum jama'a masu sauraron birni da kauye kwararo da lungu cikin duniyar hausa a cikin wannan gidan rediyo mai albarka ciki wannan babban maudu'i na manyan malamai ba irin mu ba almajirai to wannan maudu'i dai shine maudu'in tarbiyya saboda haka muna taɓo abubuwa da yawa da yawa da yawa wanda suke dangantaka da shi a ciki za mu amfana da abubuwa da yawa to kamar yadda tun farko kaddama, na ce zan ci gaba da mana bayani gurgudun fahimta ma'anar tarbiyya a wato ala siffatul ama a siffa ta gama gari da ta duniyar halittu a matsayin alugga a harshe kafin mu isa zangon da za mu shigo tarbiyya a harshen islam a istilahin musulunci abin da ya sa muke taɓa waɗannan abubuwa don mu ɗauki darussa sosai daga cikin wasu halittu yan uwanmu a duniyar halitta wanda Allah ya zuba mu a cikin wannan gidan duniya mai abun al'ajabi da mamaki. Yauwa, muna ambato su ne? Ko don mu karanta sanin Allah yadda Allah ya tsara rayuwarsu, mu ga ikon Allah mabuwari, mu ga al'ajabin wa'annan ƙananan halittu da muke ganin fi su abubuwa da yawa amma suna da wasu abubuwa na abun al'ajabi ma har kamar sun fi mu saboda mu amfana mun ƙara sanin allah mun ƙara kaɗaita shi mun ilmantu to babban abin da ke ni ke bani haushi wayannan halittun da nake ambato ƙur'ani ya ambace su da siffofi daban-daban da sunan su ƙarara da bayanin yadda Allah ya yi su to amma sai aka samu mafi yawa a duniyar ɗan adam ta yau da ta jiya waɗanda suka tashi suka yi bahasi suka yi research suka rubuta littattafai na rayuwar waɗannan halittu sai aka samu mafi yawa ba mu bane sai dai mu ɗauko littattafai su mu fassara bayan ku ƙur'ani ya mana ishara da yawa ba wai haka kawai Allah yake ambaton sura su kutum da sunan wata dabba ko wani tsuntsu ko wani ƙwaro kawai mushe shi a kan babin kissa wannan ya wuce akwai abun amfani sosai in muka ga wa'annan halittun mu ne dai masu rai jinsi biyu mu da tsirrai mu ne a wannan duniya mu ke raya ta muke canja mata wato siffofi daban-daban da Allah mu ya faɗa mun girma cewa an Allah ya girmama ya ɗaukaka ɗan adam fiye da sauran halittu to a haka ne za ka shi to idan halittu da Allah ya fifita mu ya zubo muna duk amfanin mu ne muna amfanuwa da su ko dai abincin mu ko dai daga gangan jikinsu ya zama mana abubuwan tufafi na kare rana da sanyi ko mu yi amfani da su wajen sarrafa wasu magunguna na cututtukan da ke cikin wannan duniya abincinsu ne abincinmu ne su wayannan dabbobi sun sayi ƙwari da wayannan tsirrai kowane ne kaga yadda yake tsara rayuwarsa yake tarbiyyar jinsinsa don su yaɗu su amfani gidansu su ya sa Allah yake ambaton su ma wani guri al'umma ce wannan aya karimiya mai garɗin mai zaƙi mai daɗin ji fiye da wani abinci fiye da abin sha ba za mu daina ambatonta ba saboda abubuwan da kalmomi na balaga da ke tare da su wanda masana za su iya yin littattafai sosai masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron malam daga nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani bayanin ma'anar tarbiyya. da fatan iyalai suna amfana wa ma min dabatin fil ardi wala da'iru ya diru bi janahihi illa wa umamu amsaluku sadakallahu alazim ma faradna fil kitabi min shay'in wanda Allah mu yake cewa babu wata dabba da take doron ƙasa ko tsuntsun da ke tashi ya sama ba sai al'umma irin ku kwace-kwace jama'u ne ba mu rage komai ba a littafi ma'ana duk wata halitta duk komai an ɗan taɓo kaɗan sai ku ci gaba da bincike saka ku a hanya ake me yasa aka ambazo su haka kawai za a ce suratul baqara suratul namli suratul nahli a haka kawai a wuce musu karatun shan tsaye mu tafi ya wuce haka saboda haka in ka ga yadda masu bincike da ulama da suka yi abubuwan daɗin da ke irin wa'annan abubuwa ya wuce wasa kawai ko ka ji daɗin ka karanta ka ga rayuwar wa'annan halittun da kake ganin su wasu ba su da ido idon su kunnen su kawai yadda suke sarrafa ba yadda suke kyankisa ko suke haifuwa ka kalli yadda suke neman abincinsu yadda suke gidansu in masu gida yadda suke tsarin su abun zai baka abin al'ajabi ya ishe ka kai karatu kuma abun al'ajabi duniyar mabincike Allah ya saka masu da alheri Ko me sun yi littattafai yanzu ga suna a cikin duniyar ilimi cikin yanar gizo ko me zaka same su sun shiga duniyar sun yi bidiyo sai ka dasa ya suke hoton su? musamman waɗannan ƙwarin da muke ambato wanda ƙur'ani ya yi sura a kan suratun namli ga kuɗin zuwa eh, ga tururuwa ka gansu masu bincike biranensu yadda tsarinsu yake da yadda suke suke lura da yaransu me yasa suke haka su kowane abu mai girma ko ɗan mai jini a jika ko ruwan ruwa ko mai jiki mai jini irin danginmu dabbobi ko ƙwari ko bishiyoyi kowa za ka ga yana ƙoƙarin maintaining jinsinsa su rayu su yi girma su yawaita don su tsare gidansu tsare garinsu kowane daga cikin wa'annan halittun ko sai ka ga yana da wani abun tsaro ko a jikinsa saboda farautan juna muke yi to amma abun al'adabin da ke ban tsoro ni a musamman duniyar mu ta yau a dai iyakan ilimi na wanda na sani kuma ilimi na ba komai ba isa aka ba hujja da shi ba wa'annan halittun da muke makwabtanmu a wannan ƙwallon duniyar rayuwa ban ga wasu halittu da suke shirya ma dangin sumbunta suke kokarin su kashe yan uwansu ba irin mu sauran dabbobi mafarauta su zaki su kura da sauran jinsi masu cin dabbobi irinsu mafi yawa suna kashewa don su ci jinsi wasu ma suke ci amma ka ga yau wasu dabbobi ga su nan kullum so suke so su kashe yan uwansu su yadda su suna farautan sai dan adam wanda kuma Allah ya ce ya girmama mu fiye da su wanda kada karramna bani adam mu ga muna musamman duniyar mu ta yau dubi abin da ke faruwa sai dai in baka bude wata tashar midiya ba babu ranar da za ka samu yadda muke kasa yan uwan mu nisa da kusa lokaci ya samu alai. to masu raro ga shi dai malam ya faro ko in ce ga shi dai malam ya koro bayanai kamar yadda ya saba to amma a nan za mu sa masa aya daga karshe muna yi wa malam musa mai nage daga garin jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada domin dimbin duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rudin biyu hausa da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkanmu saka ta da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awon kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin ɗari na bangunan da take amfani da su daga ƙasashen ƙetare ne aƙalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin ɗari ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka gaji tudu ta umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bis 100 na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne gaskiya ne wannan kwanan nan nema aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawo wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kudi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi sauki ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi sai ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption saboda kamfanin bayan duk waɗannan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shi ne dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving ana alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke thriving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private so wannan shi ne babban abin na farko dai yanayin al'amuran tattalin arzikin mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi kasa sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar gwamnati ta taimaka aka samu kamfani da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje na gaya maka saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasan nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai shi na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya raha ka je indiya ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi ketra zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi ƙasar nan duk abin da za ka shi a nan da bai naira miliyan biyu zuwa uku ba shi kenan ka samu license masana'antar ka ta na indiya ya fi sauki ya fi araha so wannan ne gaskiyar magana da na gaya maka wayan sun su da suke da kuɗi sun gane wannan abin wato eh, ita masana'antar yin magani a duk duniya babban makirci ne mutane ne ba su sani ba babban makirci ne Wani su abubuwa da yawa da ake magana a kan masana'antar magani wato pharmaceutical industry wala su karya ne kawai suna juya akalar duniya ne kawai saboda su. Dokta kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen Afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba gani yanzu kaman an soma samun hanya kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu ai wato makircin da na gaya maka kenan tun da farko kasu na taimaka maka makircin kasashen duniya wato su in ba sun ga abin ya kai gargara ba su taɓa yadda su yi abu saboda allah domin kowa misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku haɗa kai da masu magani gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya kana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalan da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket ma'ana ba su so su fitar da ta su da basira ta su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya bane bari mu baka misali da china china ai yanzu duk duniya ma ba china kawai bane akwai abin da kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin bari mu baka misali da abu guda ɗaya kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likitan bokon likitan an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara ba shi zuma kwana daya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china akwai complementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai idan aka tabbatar cewa diabetes kake da shi sai a maganin gargajiya a baka kasha an ta yana aiki to amma ka gani da hukunci an ga an gane ne ki dama ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu idan ka je tashar kano misali tashar eh, eh, kofar mata eh, ka ji mai tallan magani yana cewa magani ce na magani ɗari kaga irin wannan tunanin su da faɗi ne wanda kuma suke da shi na gaskiya wanda za su fito ba za su yarda su baka ba akwai wani abu da ake kira blackstone blackstone yana maganin harin maciji na gargajiya akwai wani mutum a ghana yana da magani wannan blackstone tun farko 1960s wata mata ta zo daga ingila ta zo ta ta yaudara su har suna kwana ake ɗaya don ta gane abu amma ba ta iya gane menene magani menene sirrin haka ne mu masu maganin gargajiya mu suke sai dana zan ba sai wani sai wanda ne to da shi ko aiki asibiti ba haka ba ne mm, babu koye-koye duk abin da ka yi in fact yawa an ka bincike ka yi karya za ka hani yadda ka yi duk yadda ka yi in karya ce dole za ka amma da masu maganin gargajiya na afirka Dr. Umaru an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen Afirka ta kudu da kuma kasan Kenya kuma suna nan suna ba da magani. Kai kuma kace ba zai yiwu ba. Ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na Afirka. fara za su mutu dai haddadi na gwamnati ne ko kuma idan mutanen da suka kafa masana'antu mutane ne kawai da su wajen gwamnati a basu bashi don basu da asara kawai daga abin ta fara bashi ya mutu shi kenan babu wani abin ba ba jini yan kasuwa ba ne so wannan shi ne babban dalilin a afirka ta kudu yana yan yiwuwa ba wai sai da magani kawai ba har da sauran masana'antu suna aiki yanzu baka ga ko da ma abubuwa ƙanana ma na kasuwanci daga south africa ake kawo shi ba yanzu ka duba ga dstv daga south africa shoprite daga south africa kantiriyan daga south africa wannan duk masana'antu ne wanda suke da bible in south africa amma nan kasan ita hardly bible da wuya a ce sun rayu aiki hakan. To, dokta a shekarar 2005 a kungiyar tarihin Afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan. tana ganin kamar za su yi aikin babin giwa ne kawai? aikin baban giwa ne, attempt ne. Wannan kamfanin ina ganin yi dama abubuwan rigakafi ne za su dinga samarwa ko ba wai kamfani ba ne. Abubuwan rigakafi azumi na su dinga idan abin ya yi nasara yadda ya kamata amma har yanzu akwai ɗaiɗaiku wuraren da suke da in akwai support za su iya sanadin wancan aikin da aka yi a 19 a 2005 ba aikin giwa ba ne abin ya yi nasara to some extent akwai har yanzu burbushin areas da za a samu a iya samar da magunguna a wasu parts of Africa sanadin wancan aikin da aka yi na 2005 din nan. Abin da nake nufi shine bai samu nasara kamar yadda aka aka tsammani ba, amma ba wai ya faɗi gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ne. Da ƙarshe dokta, a matsayin matsayinka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harko wanda wanda jama'a ta sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje mutanenmu kwarewar mutanenmu pharmaceutical industries din a samu ma'aikatan da za su na biyu kuma a yi kokari a samar da yanayin da zai sa idan mutane sun kafa kamfanin nika ya yi aiki ma'ana duk wanda ya yi sanadin da ko kamfanin ya lalace a hukunta shi yadda ya kamata ma'ana da a samu yadda za a yi fighting corruption na biyu na uku shine a ci gaba da bincike ka san shi magani yana da matsala fa ba kamar sauran kayayyaki ba ne patency right ɗin magani a shekara ashirin in dai ba wani special situation ne aka cire patency ɗin da wuri-wuri ba patency right ɗin magani shekara ashirin ne ma'ana in ka kirkiro magani yanzu sai ka yi shekara ashirin kana yin shi kai ɗaya ba wanda ya yi shi kafin wani ya yi shi na biyu to a ci gaba da bincike in ba mu yi bincike ba ba mu karfafa yadda ake training da research ba wala da wuya mu samu viable uh, pharmaceutical industry. To sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokaci. A yamakon Dr. Umar Sagagi wani likita a asibitin jami'ar Usman Danfodiyo Dikitariyyar Najeriya ni a kunyar na shirin na gabatar da cewa sai wani jiko. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu tahir ami yake cewa a yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh